وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الأنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دقيقة وتر رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina na da shekara 1447 wanda ya zo daidai da goma ko tara ne goma ga watan biyu a Gregorian calendar a wata ga watan uku a Gregorian calendar dubu biyu da ashirin da shida don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi wanda aka fi sani da masallacin miyatti da ke nan cikin fadar jihar gombe a nan anguwar bolari a kuma kan titin mai tama yusuf sile wanda idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin wannan sura mai albarka suratu luqman wanda kuma mun kwana a nambar aya ta goma sha biyar za mu tashi kan lambar aya ta sha shida kafin alaran ma ya jawo akwai wasu tambayoyi guda biyu da ya kamata a ce mun amsa su tambaya ta farko a wata mata ne Allah ya jarrabe ta tana da matsala idan tana sharwa tana wahala wajen azumi tana shan wahala kwarai da gaske wajen azumi to amma kuma a hakan take daurewa tana azumin to sai aka samu kuskure sai ta tashi ta samu ta makara har an fito daga sallah ba ta yi suhur ba to wannan dalilin ya sa ta ga za ta galabaita amma ya suhur din ya aka kare ballantana ba a yi ba da haka sai ta yi kanta fatawa fa aka ta'ama sai ta jirgi abinci kawai abinta to shine bayan ta yi kyat sai take tambaya to menene hukuncinta an gane magana da ke ku. yawwa hukuncin ki baki da matsala baiwar Allah kamar yadda malam bin baz ya faɗa a cikin littafin al-ikhtiyaratul fiqhiyya nasa cewa al-hamil wal murdi'u yalzumuhu as-siyam mai shayarwa da mai ciki wajibi ne akan su sai azumi sai ce illa an ya shukka alaihima sai fa idan azumin zai wahalar da su sai ce fa yi lahum al-iftar to an shar'anta musu ko an shar'anta musu su ainihin wato sha wannan azumi in saboda wahala da suke sha wajen sharwa ko wajen ciki ina fata an fahimta ce to anan kuma sai malamai suka yi fatawa biyu wasu suka ce bayan ramadan za su biya wanda wannan ita ce magana mafi inganci ina fata an gane wasu malaman kuma suka ce a a ba za su biya ba za su ciyar ne ina fata an gane wanda suka ce za su biya sun ɗauke su kamar hukuncin marar lafiya ne ina fata an fahimta marar lafiya idan bai da lafiya kaga an shar'anta masa ya ajiye azumi a ko amma bayan ramadana zai menene zai biya zai sake don haka ba zai ciyar ba da haka ba kowace jinya ne mutum daga ya ji ciwon kai ko zazzabi in ya sha azumi shikenan sai ya fiyar ba a'a za ka jira idan ka warke bayan ramadana sai ka biya ina fata an fahimta amma idan malamai suka ce idan jinya ce wanda wato an ɗebe tsammani daga warakar mutum ba zai warke ba misali irin chronic ulcer ko wani a makamancin haka suka ce to ita wannan idan an sha kawai sai a ciyar tunda babu tsammanin warkewa a nan kusa ina fata an gane to wanda kuma suka ce a ba zai biya ba wato abin nan zai yi ciyarwa zai yi sun ɗauki hukuncinsa kamar hukuncin wane ne eh tsoho wanda ya tsufa ko wanda hankalinsa ya gushe bayan tsufan wanda wasu malamai suna ganin ko yana da halin ciyarwa ma da ciyarwar da azumin duk an ɗauke masa na fata an fahimci magana to suka ce don haka shi ba zai ainihin wato biya azumi ba a ciyarwa zai wallahu ta'ala alam amma dai magana mafi inganci ke baiwar Allah da larura ce ta shayarwa ta sa kika sha azumi tun bayan ramadana ko kuma a bayan kin sauke yaro daga shayarwar ko kuma kin samu karfin jiki yadda zaki iya biya sai ki biya azumi ba wata kafara a kayan ki Allah ya shirye da ku. tambaya ta biyu wani mutum ne ya saki matar shi ya saki matarsa tana da juna biyu to kuma haihuwa ko yau ko menene ko gobe shi nan ta tafi gidansu ta tafi gidansu daga baya babansa da sauran yan uwan suka kira suka masa fada da nasiha cewa ya mai da matarsa to ya ta kwada waya akan ya sanar da ita ne ya dawo da ita ba su ɗauki waya ba ba su ɗauki waya ba ba su ɗauki waya ba a tana asibiti tana nakuda sai bayan da ta balo ɗa sai suka duba sai suka ga miskol ɗin shi sai suka kira wani lafiya mun gaggafi miskol ɗinka eh na kira ne in sanar da ce cewa na mai da ke ita ce ai na haihu eh, yawwa wa ulatul a'mali kuma ajalahunna an hamla hamlahunna Allah ya ce ma abota ciki kuma idda su shine su haife cikin su to kun ga ta gama idda sannan ya mai da ita to me ya hukuncin wannan auren bari mu fara da alaramma <laughs> eh? eh eh ulatul ahmali eh a tsaya kan aya alaramma kara ko cewa aya to ma yace ta saku amma wannan alaran ma ce ba <laughs> eh ta koma to ga ba wai Ibrahim wata ruwaya kuma daga baba Ibrahim ita kuma <laughs> to yan hizba su ma sun ce sun goyi bayan baba Ibrahim to wallahu alam magana mafi inganci matar bata koma ba tunda dai har aka yi rahin sa'a labarin mai da ita bai zo mata ba har ta haife dan to gaskiyar magana ta fita daga cikin matan shi yanzu sai dai ya kawo sabon sadaki ya je ya sabon hira in ta yadda da hi a ƙara ɗaura musu aure in ba ta yadda ba ta nemi wani ta aura wannan shine magana mafi inganci eh a idan na uku ne a wannan kuma ai hatta tanki dan gaira hu dama ba maganan komai ai in na uku ne ko ba haka ba yawa fa in tallaka ha fala tahillu lahu min ba'du hatta tanki hazaujan gaira hu in dai take ne na uku to dama ai ba magana komai amma ana magana at-talaq wanda akwai komai a cikin sa ina fata an gane dan haka magana mafi inganci malamai suka ce bata koma ba mata ta kubuta daga hannun wannan miji tun da dai har san da ta haihu sannan ya sanar da ita suka ce Allahumma sai dai inda a ce ya kafa shaidu na fata an gani. kafin ta haihu to wane eh na ita neman mata ta zan mai da ita ban same ta ba amma ka ce da na dawo da ita wane kai ma haka wane kai ma haka wane kai ma haka ba ya kafa shaida ba suka ce to idan bayan ta haihun ta ce ita bata koma ba sai a ce a'a wane ce ni na shaida cewa ya gaya min cewa ya mai da ki wane ma ya ce ni ma ina da shaida ya sanar da ni cewa ya mai da ki wane ma ya ce to shikenan ko da ta haihu dai to har yanzu tana cikin matan shi tara cikin matsayin matan sana fata an gane wannan shine abin da malamin suka ce na eh sai tura sai suka bude message ta yi ma sa din za su bude su gani ne bayan ta haihu cewa zai amfani da wannan tayin a'a ba zai amfani ba kawai shaidu shine abin da malamai suka ce shaidu da zai kafa ko ya kafa kafin haka ta faru su ne kaɗai za su iya tabbatar da cewa matarsa tana nan har yanzu amma in dai bai kafa shaida ba kuma sako bai ishe ta ba har ta sauka to gaskiyar magana ba ta cikin matansa na fata an fahimta wallahu ta'ala ala eh eh kamar hukuncin mutumin ne mutum ne da ya rubuta cewa ya saki matarsa ya rubuta amma bai riga ya mai ba ya bata ba ko ta sani ba sai kuma ya janya maganarsa kaga matarsa tana nan na fata an fahimta tunda sakon bai isa zuwa ga ma'abocin sakon ba da haka bai tabbata ba an gane magana da kyau ku yauwa domin inda zai zama an hukunta haka da haka to da wannan hima za ta zama matarsa tana nan ko da dai bai gaya mata ba amma da ya kudurta haka ya rubuta ya tura kaga za ta zama matarsa wallahu ta'ala a'lam Allah ya shirya da mu mun kwana a nambar aya ta sha biyar za mu tashi ta shahida alarma mu je نعم نعم ba jiya mun ɗauko waɗannan nasihu da lukumani ya yi wa ɗansa mun fara bayani gaba-gaba lokaci ya ƙure ba mu ƙarasa ba a kuma za mu maimaito daga farko cewa ya bunayya innaha in taku miƙala habbatin ya kai ɗana ka sani ita aiki ko ita zunubi ko ita laifi ko wani abu da yake ba daidai ba ko daidai da ƙwayar zarra min khardalin bata wuce ƙwayar zarra ba laifin komai ƙanƙantar ta kenan fatakun fi sakharatin aka je aka yi ta a wani mulmulallen dutse ko wani falalan dutse inda wani baya gurin ba wanda ke kallon ka haufi samawati ko ka hau sama inda jama'a a ƙasa ba za su iya gano ka ko su je inda kake ba ka je ka aikata ta autil arzi ko kuma ka nemi wani guri lungu a doron ƙasa inda ba wanda ke hango ka ko ba wanda ke ganin ka ko ba wanda ke tsinkayo ka ka je ka aikata ya ati biha Allah wallahi sai Allah ya zo maka da ita na fata an bayyana magana wannan ba karamar magana ce mai daɗi ba kuma a lokaci guda ba karamar magana ce mai tada hankali ba irin su famanya amal ne mithqala zarratin Hmm. Allah ya ce duk wanda ya aikata kwatankwacin kwayar komayya kwayar zarra khairan na alheri ya rahu zai ganshi haka duk wanda ya aikata ko daidai da kwayar komayya sharran na sharri ya rahu shi ma zai ganshi wanda ga cikin sahabban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace in na karanta waɗannan ayoyin guda biyu sai in tuntsire da dariya na yi murmushi daga baya kuma sai in fashe da kuka yace saboda a cikin ayar akwai kowanne akwai abin da zai sa ka kuka akwai kuma abin da zai sa ka dariya in ka tuna cewa komai kankantar aiki na alheri Allah ba zai bari ba sai ya saka maka a gobe kiyama kuma sai ya baka ladansa kuma sai wannan ladan ya ma tasiri wajen samun rahmar Allah yace wallahi sai in ji dariya ta kama ni sai in ji murmushi sai in ji farin ciki yace haka kuma in na tuna wato wani aiki komai kankantarsa matukar na sharri ne komai lalacewarsa ko bai wuce ƙwayar zarra ba wajen kankanta Allah maɗaukakin sarki sai yi wa mutum hisabi da yace wallahi sai in ji na fashe da kuka sai ce dan haka wannan aya akwai a targhibu wa tarhibu a cikinta wato akwai kwadaitarwa game da samun rahmar Allah akwai kuma zaburarwa da tsoratarwa game da sabawa Allah subhanahu wata'ala ina fata an gane saboda haka yace innaha in taku mithqala habbatin min khardali inda za ta kasance kwatankwacin kwayar komayya fatakun fi sakharatin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah a yi ta a sama ko a ƙasa ko a fararen dutse Allah ya zo da ita inna Allah lalle Allah latifun wato shine haƙiƙanin masani aka ce latif ana nufin wanda ya san abu komai kankantarsa yadda kai ka gafala da abun to shi kuma yana sana da shi yanzu a nan gurin akwai abin da baka sana da shi kai a jikin kama wallahi akwai abin da baka sana da shi amma Allah ya san da shi haka ne ko ba haka ba tunda ai a sassan jikinka akwai inda tunda kake baka taba gani ba yanzu ka taba ganin asalin gadon bayanka da idonka ba a hoto ba ka waiwaya haka ka kalli gadon bayanka ka daga hankanka haka idan ya juya ya kalla ma gadon bayanka zai yiwu ba zai yiwu ba ka da kenan hatta a jikinka akwai abin da baka taba sanin sa ba baka taba sanin ya yake ba amma shi Allah da ya yi ka ya sani ko bai sani ba ya san shi don haka shine a ma'ana latif wato masani abu komai kankantarsa komai yadda yake mutane sun gafala daga sanin me yake ko ya yake to shi Allah ya san kayansa khabir kuma shine mai ba da labari sama da yadda kai abun ma ya faru da kai kai ne abin ya faru da kai amma kai kanka baka isa ka bada labari sama da yadda Allah zai bada labari ba ina fata an gane shine khabir wato shine wanda yafi kowa sanin al'amura yadda suke sai sake sai masa ya bunayya ya kai ɗana a ƙimin sala ka tsaye da sallah na fata a fahimta ya sa Allah maɗaukacin sarki da ya ta yi wa aqim salata wa zaka zakat wa ma tuqaddimu li anfusikum Allah ya ce wa qimu salata wa atu zakka ku tsaye da sallah kuma ku bada zakka waɗannan abubuwa guda biyu yawanci zaka ga Allah na hada su a guri ɗaya a cikin alqur'ani na fata an fahimci magana me yasa Allah yake hada su saboda suna daga cikin ginshikai da rukunnan addinin musulunci idan mutum yana so Allah ya karba addinin sa dodar ba tare da ya jefar da gamarinsa ba to ya kula da waɗannan abubuwan guda biyu iqamatus sala wa ita'uz zakka na fata an fahimta tsaye da sallah kuma malamai suka ce abubuwa guda uku ne zuwa hudu na farko yin ta kan lokaci na biyu yin yadda annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi ta na uku yin saboda Allah subhanahu wa ta'ala na fata an fahimta na hudu yinta ba tare da ainihin wato yin abin da zai lalata ta ko kuma gayyato abin da zai bata maka ita ba an gane maganar da kyau ko to an ka kiyaye waɗannan abubuwan guda uku to suka ce ka zamanto mai tsaye da sallah ka yi ta akan lokaci ka yi ta yadda manzan Allah yake ka yi ta saboda Allah ba don wani abu kake nema a gurin mutane ba sannan ka kiyaye duk abin da zai ruguza maka ita ko zai lalata ma ita ina fata an gane to an samu wannan to an samu wato ba da abin nan abin nan abin nan ba da zakka kuma suka ce shine idan zakkar noma ne wato a ba da ita ranar da aka girbe ta ko kuma akalla lokacin da aka zazzabe ta aka dawo da ita gida na fata an fahimta tunda yanzu galibin an girbe amfani ba a ranar ake dawo da shi ina ba gida ba a da ne mun san lokacin da iyayenmu suke kai mu gona idan aka yi girbi a ramma ana yi za a yi dami damin sa a take to tun daga gona in aka dora wa wani sai a ce in ka tashi ka wuce gidan malam wani zakka ne ka je ka wuce daga gona kawai sai gidan malam wani ko daga gona kawai sai gidan talakawa ne to shine asalin wa'atu haqqahu yoma hasadi din to da ana yin wannan amma yanzu mafi yawanci idan an girbe sai an tara shi an yi bambin sa ko ya bushe sannan a daddaure ko ma a tashi a saka shi a buhu to sannan ne sai a zo a yi lissafin menene zakarsa sannan sai a fitar to wannan duka ba laifi tunda yanayi ne da zamani ya kai ga haka to haka dukiya idan hala alaiha alhaudu wato a shekara ta zagayo a kanta wa balagat nisaban kuma ta kai nisabi ta ita ma za a fitar mata da zakka tare da cewa wasu malamai sun ce idan aka samu dukiya a take wanda yawanta ya kai a fitar da zakka to ba za a ce sai shekara ta yi ba alaran ma kana zaune kawai sai wani turo maka naira miliyan ɗari yace ce kawai aka ramaka Allah alaran ma na ga yadda kake zabga kira'a muryar kannan tana mun daɗi Allah ya haɗa ma aljanna ni ma ga gudun ta naira miliyan ɗari to sai mu tsaye da tafsiri sai mu ce to ala ramma yi lissafi na fata an fahimta a wallahi tsayawa ba ni eh, in ku ba ku tsayawa ma ni ne mai fasarawar tsayawa ba ni na ce ala ramma yi lissafi ka sabta ta kaso arba'in ka ba mu kaso ɗayan mu sai mu raba na fata an fahimta magana to ka'ida kenan da aka suka ce in an ba da dukiya a take kuma dukiyar ta kai a mata zakka to wajibi ne a cire mata zakka a lokacin ba dole he shekara ta zagayo ba ina fata an gane tunda kai ma ai ba karanka ne ya kama ba ko ba haka bane sai ka cire haƙƙin Allah a ciki Allah ne ya maka gidan dogo sama ƴaƴa ƙasa ƴaƴa tsakiya ma ƴaƴa to kai ma sai ka cire wasu ƴaƴan sai ka raba wasu bayan Allah an gane to amma in ba irin wannan ba idan mutum yana da dukiya yana juyawa yana neman taro kwabo to sai idan shekara ta zagayo a kanta kuma bata ragu daga nisabin da ta kai ba sannan sai a cire mata menene sai a cire mata zakka da Allah ya ce wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah abinda kuka gabatar wa kanku na alkhairi za ku same shi a gurin Allah huwa khairan wa a'zamu ajra kuma shi yafi alkhairi kuma shi yafi girman lada ina fata an fahimta dan haka dai tsaye da sallah yana daga cikin wato babban al'amari kuma tsayi da ita yana saita wa mutum rayuwarsa gaba daya na fata an fahimta inna salata tanha na yace usru ma uhiya ilayka min alkitabi karanta musu abinda muka yi maka wahayi na littafi shine alqur'ani ya kai annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma uhiya ilayka min alkitabi sai sai wa aqimis sala kuma ka tsaya da menene sallah sai sai inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar sallah tana hana alfasha tana hana munkari ma'ana duk wani abin da mutum yake yi mara kyau in dai ya rike wa sallah wuta na fata an fahimta in dai ya rike sitirin sallah bai sake ba in Allah ya yadda ko ba dade ko ba jima sai ya daina wannan shigantaka wallahi in mutum mazinaci ne matukar ya lizunta sallah wallahi sai ya ji yana kyamar zina in shaye shaye yake yi in dai ya rike wa jam'i eh ya rike ragamar jam'i yana zuwa ana yi da shi wata ran zai daina in ɓarawo ne yana saran mutane yana haurawa gidajen mutane ma damar zai dinga zuwa sallah to zai wahala ya mutu akan wannan hanyar bai daina ba wani ɓarawo ya taɓa shiga gidan wani daga cikin magabata to ka san magabata sai ka ga gida sai ka ɗauka akwai wani abu a sai ba komai in ban da tsoron Allah da karatun Qur'ani ba abin da suke da shi dan haka ya shiga ya shiga nan ya kuruntu nan ya gama kuruntu shi kuma ɗai wannan bawan Allah yana tsakar gida yana ta nafilfili yana ta sallah sanda ya gama ƙuruntu bai samu komai ba sai fito ya zo ta gaban mai gidan shi yana sallah na ta surutu gidan na talakawa ma na banza kawai gidan banza kai ka ji ƙarfin hali malam baka ajiye ba baka ba da aro ba baka ba da bashi ba dan kawai ka zo baka samu baka hau surutu ya dinga zage-zage gidan talakawa gidan banza a kawai a cikin gidan nan mutum ne zai harbi ta nan gwangwararra <laughs> yana ta surutu daidai lokacin da ya gama surutu zai fita shi kuma wannan mai gida ya kai raka raka'a biyu ya doka sallama sai ce bawan Allah zo mana yace in zo kuma yace eh zo mana yace to shikenan <laughs> shikenan ya zo yace masa to tun da baka samu komai ba ka tsaya mi na fila ko da raka a biyu mana sai ka samu rada a gurin Allah <laughs> sai ka samu a gurin Allah tun da ni baka samu a gurina ba ai ka samu a gurin mahalittun mu ko to ka san ka san magabatan da wato ko da mutumin banza ka samu a cikin su wato sai ka ga abin mamaki a tattare da shi wallahi kawai sai mutumin nan ko yadda shikenan sai ce Allahu akbar shi ma yazo ya zona da shi ce Allahu akbar karshe dai suka yi kiyamul layli da wannan barawa bayan da suka gama kiyamul layli har aka kira a salatu suna ta sallah kaga ai nasiha ta yi amfani ana gamawa sai ce to ai sai mu je masallaci mu samu sallar asuba jami'i dan ba ma raya nafila kuma mu watsar da farilla ba ina fata an fahimta nan suka yi alwala suka tafi masallaci aka zo aka ainihin wato yi sallar asuba bayan idan da sallar asuba sai ya matso gurin liman yace yana da bukatar a bashi dama zai dan yi bayani sai aka ce to bismillah a shi dai wannan magabacin wanda aka shiga gidan mai gidan to shine da ya tashi kalmarsa ta farko sai ya ce ja'a haza lisara lisaraqati fasaraknahu wannan ya zo ne don ya yi sata mu kuma sai muka sato imaninsa shi ne ya yi jawabi a kansa ya yi bayani a kansa aka ce abin da aka tara masa na taimako shi da bakinsa ya ya fi shekara goma yana sata amma bai sama wannan abin ba na fata an fahimta <laughs> ya ba kasuwa ko eh kaga wato sallar da ya tsaya ya yi ina so na kawo wannan kissa mai karkashin wannan ayar da alaran ma yazo ya jawo mana utul ma uhiya ilayka min alkitabi sai ce ne, wa aqimis sala inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar sallar da yayi na farko ya sa daga ranar yace bai kara sata ba na biyu ya samu gudunmuwar da ya fi shekara goma yana sata kuma bai saba tara wannan kuɗin ba ina fata an fahimta ما نسألك رزقا Allah maɗaukacin sarki ya ce wa amur a halaka bis sala ka umarci iyalanka da sallah na fata an fahimta wastabir alaiha kai ma ka jajirce ka jure ka rike wuta akan sallah kar kai wasa na fata an fahimta la nas'aluka rizqan mu ba za mu tambaye ka wani arziki ba na hanu narzuquka mu mu ne ma za mu azurta ka kuma jama'a wallahi in mutum ya rike sallah ba zai talauci ba wallahi na rantsi da Allah in dai kana yin ta yadda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ba za ka zauna a ruda ba Allah sai ya saita ma tunaninka da kokolwarka da rayuwarka gaba daya ina fata an fahimta karkashin wannan nahnu narzuquk mu ba za mu rike ka arziki ba mu za mu azurta ka saboda ka rike sallah na fata an fahimta wal aqibatu lit taqwa karshe mai kyau ya tabbata ga masu tsoron Allah Allah kai mana karshe mai kyau yasa Allah madaukakin sarki da ya tahi yaba wani annabi sai sai wa kana ya amuru ahlahu bis salah wa kana ya'muru ahlahu bis sala daga cikin ɗabi'arsa inda Allah yake ya kasance yana umartar iyalansa da yin sallah da aka yaya ku yi hakuri lokacin da babanka yace ya na ganka baka je masallaci ba ka cewa duk duniya ba wanda yake kaunar ka kamar shi lokacin da babanka yace ya na gaba ka je jami'i ba ya akai azhar banganka a sahu ba lokacin da malaminka ko lokacin da wani daga cikin makota yake jan hankalinka game da sallah ka yi haƙuri taimakonka yake yi in ka rike ta ka tsira duniya da lahira ina fata an fahimta saboda wani daga kamar magana akan sallah sai ga kabar kare na shi shi za a yi wa magana akan sallah to baka yi ba dan me yasa ba za a yi ma magana ba ko ba haka bane jama'a sai a ma magana sai ka gyara in ka gyara ai shikenan magana ta kare ko to amma sai mutum ransa sai bace sai me yasa za a mar magana to ga annabawan Allah har yabansu Allah yake daga cikin ɗabi'arsu suna umartar iyalansu da menene da yin sallah yace wa kana inda rabbihi marbiya kuma ya kasance yardaje ne a gurin ubangijinsa saboda haka magabata da yawa ko da yan ta'adda malam idan kaga irin yadda rayuwarsu take sai ka sha mamaki akwai wani babba daga cikin magabata wanda wato idan ka ji tarihinsa da yadda yake kuma ka san yadda ya dawo bayan ya gyaru wallahi tallahi abin sa ya baka mamaki ba wani bane illa wannan bawan Allah da ake kira abidul haramai abidul haramai wato mai bauta a harami guda biyu na fata an fahimta a wannan bawan Allah asalinsa dan fashi ne kuma ya tafi zai fashi ne a wani gida sai ya ji masu gidan suna karatun alkur'ani sai ya koma ya zauna ya saurari karatun alkur'ani ya koya ya iya ya ji daɗi wannan ayoyin da aka karanta su ne sanadiyar shiryarsa ya bar fata ya bar fashi ya koma ya zama mutumin arziki ku duba yadda magabata malam cikin kankanin lokaci Allah ke shirya mutum saboda asali za ka samu ba tsantsar son zuciya ne yasa suke kan wannan ɗabi'u munana ba wani kuskure aka samu a rayuwar sai mutum ya samu matsala to daga ya samu ɗan saiti na mintuna kaɗan wallahi malam kawai sai ga ya hau hanya to amma yanzu sai kaga mutum ya kangare ayi ayi ayi ayi da shi amma ya kida wa kan hanya Allah ka shirye da mu gabaki daya da haka da yake cewa ya bunayya aqimin sala ya kai tsana ka tsaye da sallah wa amru bil ma'ruf kai umarni da mai kyau wa anil munkari sannan kai umarni ka kai hani da mummuna mun karanta cewa hani da mummuna da umarni da mai kyau wannan wajibi ne a cikin al'ummar musulmi wallahi tallahi ba karamar asara ba ce a ce an rasa masu faɗakar da al'umma ko an rasa masu karantar da al'umma idan ana ba daidai ba yana da kyau mu gane wannan wa'azi da ake mana yin sa a cikin al'umma ma wata kariya ce wani immunity ne mutane suke samu sakamakon wa'azi da ake musu ina fata an fahimta don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce la tanahawna 'anil munkari wa la ta'muruna bil ma'ruf aw la yusallitanna Allahu alaikum aduwakum ko dai ku zamanto kuna umarni da mai kyau ko kuna hani da menene da mummuna ko kuma Allah ya dora makiyanku a kanku a waye gari ba ku da katabus a kansu sai yadda suka ga dama da ku me ya ga muku wannan saboda ba ku umarni da mai kyau ba ku hani da mummuna wannan wa'azin da kai ka raina ko shi ya raina ko wasu ka raina wallahi in kaga aikin da yake wajen shiryar da wasu bayin Allah a wasu guraren da baka taba zato ba baka taba tsammani ba za ka sha mamaki wallahi in ka ga yadda wasu ke amfana da shi a gurare mabambanta suke gyara ayyukansu da kusakuransu abin zai burge ka abin zai baka sha'awa shi yasa dagewa da jajircewa da tsayawa a kansa da tabbatar da ana yin sa ba karaman nasara ce ga me yi ba kuma ba karaman nasara ce ga waɗanda ake yiwa ba na fata an fahimci magana ula'ika Allah ya ce waltakun minkun ummatun a samu wasu al'umma mana daga cikinku yad'una ila alkhairi wanda za su dinga kiran mutane zuwa ga alkhairi wa na bil ma'arufi kuma suna umarni da mai kyau wa yanhauna 'anil munkari suna hana munanan ayyuka umarni Allah ya bayar cewa a samu wata jama'a ta haɗa kai ko kwamitin masallaci ko ƙungiyar alarammomi ko malamai masu wa'azi wanda so aikin su kawai su dinga zuwa suna umarni da mai kyau da hana mummuna ina fata an fahimci magana kar ka dauke su ba su da aikin yi Allah ne ya ba su aikin yi ko ba haka bane yanzu Allah wanda Allah ya ba aikin yi shine zaka ce bai da aikin yi a kai ne baka da aikin yi dai Allah cewa ya walta kun minkum ummatun yad'una ila alkhair a samu wasu mana daga cikin ku wanda za su dinga kiran mutane zuwa ga alkhairi wallahi da kuma wayana wanda za su dinga kiran mutane zuwa ga alkhairi wa ya'muruna bil suna umarni da mai kyau kai jama'a wannan al'ummar ma fa daga cikin dalilin da ya sa Allah ya zaɓe ta shine wannan umarni da mai kyau alaramma Thank you. sai mai. Mhm. Allah ya ce kuntum khaira ummatin ku ne mafificiyar al'umma al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama mu kenan wato kullum na karanta ayan nan sai na ji wani dadi a raina wallahi saboda an ce kuntum khaira ummatin sai in ji nima ina cikin wannan al'ummar da ake magana kuma Allah ya mana gamdakatar ya saka mu cikin wanda muke ba da yar karamar gudunmawa a wannan umarni da mai kyau din da hani ga mummuna da Allah ya kamata mai farin ciki ko bai kamata mai farin ciki ba kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi Allah ya ce kulka ce musu bi fadlillahi da falalar da Allah ya muku na saka ku cikin harka ta addini da saka ku cikin harkoki na ibada da saka ku cikin harkoki na al'ummar musulmi wa bi rahmatihi da rahmat da Allah ya muku fa bidhalika falyafrahu to ku farin ciki da wannan ku yi alfahari da haka huwa khairun hakan ya fi muku alkhairi mimma yajma'una sama da abinda mutane suke tarawa na dukiya ina fata an gane da haka a can ma yace kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas me yasa kuka zama khaira ummatin Mafi mafificiyar al'umma Allah ya ce ta ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari kuna umarni da mai kyau kuna hana mummuna wa tu'minuna billah kuma kuna imani da Allah Allah mun gode maka da kai mana wannan shaida Allah ka tabbatar da wannan shaida akan mu gaba ɗayan mu ya Allah wa tu'minuna billah Allah ya ce kai ku da ma ku ji walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum da a ce yauran ahallu kitabi kiristoci da yahudu za su yi imani da irin abin da kuka yi imani da shi su ma da abin ya zama masa alheri Allah ya ce min humul mu'minuna a cikin su akwai wanda ake samu su zo su yi imani da irin abin da kuka yi imani da shi amma wa aksaru humul fasiquna sai dai yawancin su fasikai ne na fata akwai min ahalli kitabi sai mi. me hmm. ka gani ko Allah ce laisu sawa'a ba ɗaya suke ba su ma ahlul kitabi ba ɗaya suke ba akwai waɗanda sun dawo sun karɓa addinin Allah min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatin lahi ana al-laili wa hum yasjuduna akwai al'umma da ta maida al'amarin ta ga Allah suna karanta ayoyin Allah suna kuma imani da Allah ina fata an fahimta yatluna ayatin lahi ana al-laili wa ana al-laili wa suna sujjada ga Allah subhanahu wata'ala sai ne yu'minuna billahi wal yawmil akhir kuma suna imani da Allah da ranar karshe sai ce wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairati suna umarni su ma da mai kyau kaga ashe hatta al'ummar yahudu da nasara idan suna umarni da mai kyau da hani da mummuna Allah ya bansu yake ko kuma ka fassara cewa sun musulunta sun dawo su ma suna umarni da mai kyau suna hani ga mummuna ina fata fahimta to wannan shine don haka a nan ma sai shi lukuman ya gaya wa ɗansa wa amur bil ma'arufi ka yi umarni da mai kyau wanha anil munkari kuma ka yi hani da mummuna wasbir alama a sabaka amma ka yi haƙuri akan abin da zai same ka yasa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ta bashi haƙuri fasbir sabran jamila fasbir wa ma sabruka illa bil. Allah madaukakin sarki yace ka yi hakuri wa ma sabruka illa billah ba dan kowa za ka yi haƙurin nan ba sai dan Allah ina fata an fahimci magana wala tahzan alaihim kar kai bakin ciki akan su wala taku fi min mimma yamkuruna kuma kar ka zama cikin kunci da takaici saboda makircin da suke kulla maka ina fata an fahimta ka san kana da awa kana kokarin tsamo mutane daga bala'i su kuma ba su da aiki illa su ta kulla ma sharri da yadda zaka fada da Allah akwai takaici ko babu akwai takaici to shi yasa annabi Allah ya bashi hakuri yace wala taku fi baikin mimma yamkuruna kar ka zama cikin kunci da takaici game da makirta makirtin da suke kulla maka ina fata an fahimci magana wala na alamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulu sai ne Allah ya ce wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaquluna hakika mun sani kirjinka na kunci ya kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bima yaquluna saboda makanganu marasa dadi da suke gaya maka fasabbih bihamdi rabbika dan haka kai ci gaba da tasbihi tare da godewa Allah mahaliccinka wa kun minas sajidin kuma ka zamanto cikin masu sujada kullum a same ka a masallaci to idan kai haka za ka yi maganin makiya su suna can suna ta kulle kulle kai kuma kana masallaci kana sujjada su suna can suna ta makirce makirce kai kana nan karin gumi qur'ani kana karatu ina fata an fahimta su suna can suna ta harbe harbe da jefe jefe kai kuma kana nan kana ta subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah na rantsi da Allah in za a shekarar dubu ba za su cin maka ba wallahi haba ai wallahi tallahi ka zama barde na sunnar annabi muhammadu duk wannan ya je ya kulla kaza kai kuma ka rungumo tasbihi da tahalili da takabiri na rantsi da Allah kuma baka bi na bahin rantsuwa za su shekara dubu suna kullo ma sai dai su ga kana ta gaba kana ta gaba kana ta gaba sai kai ni wannan ya mu muna so mu iya cife shi kuma sai ke wa yake yi muna so ya dankwafe sai kara warewa yake yi muna so ya takwarkwashe sai ƙara lafiya yake yi muna so ya ragargaje ya taɓarɓare amma abubuwa sai ƙara gaba suke yi me yake faruwa ne what happened me yake faruwa ne ya rike Allah ne na fata an fahimta don haka Allah haka ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka zama cikin masu jada kawai walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaquluna sai ce bi hamdi rabbika wa kun sajidina mun sani abinda suke gaya ma da makinsu da suke kulla ma da maganganu da suke a kanka kai Allah mun gode maka wallahi wanda ya san Qur'ani ya gama da mutane wallahi wanda ya san tarihin Annabi Muhammadu da sahabban manzon Allah wallahi tallahi in kaga ya daga hankalinsa shi ya ga dama wanda ya san magabata ya suka rayu wanda ya san addu'o'i wanda ya san zikirori wanda ya san la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu bi yadihi alkhairu wa huwa ala kulli shay'in qadir wallahi ya gama da mutane wanda ya san asbahana wa asbaha almulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika la اللهم إني أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعدها ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر إنك سمعت أنك هوتا wanda ya san la ilaha illallah wala na'budu illa iyya lahul azmatu wa lahul kibriya'u wa lahus sana'ul hasan la ilaha illallah mukhlisina lahud din walau karihal kafirun in ka san wannan ka huta wanda ya san la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wanda ya san hasbunallahu wa ni'mal wakil na rantsi da Allah ka rike waɗannan kana yin su safiya maraice ka zo kwanciya ka zo tashi ka zo hawa ka zo sauka ka zo shiga ka zo fita ka zo zama ka zo miƙewa ka zo ci ka zo sha ka zo bacci ka zo barkawa ka zo yin wanka ka zo sa tufafi ka zo ka zo kana riƙe wannan wallahi ka gama da su duk su je su ta kulle kullen su sai dai aga kana sake fresh gemun alaramma sai kare yake billahi allazi la ilaha illa ba abinda za su iya da kai alaramma eh ba yadda za su to wallahi mu rike wannan shikenan dan haka annabi Muhammadu, shawara da Allah ya bashi kenan yace na san kana jin haushi bakin ciki na damun ka takaici na damun ka saboda abinda suke ta kullawa akan ka sun ki su barka ka zauna lafiya to ga shawara fasabbih bihamdi rabbika kai ta tasbihi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa bidada kalimatihi duka nau'ukan tasbihan nan duka dauke su nau'ukan istighfarin nan duka dauke su sayyidul istighfar ka dauke shi kai kai to haka Allah ya bawa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shawara dan haka fasabbi bihamdi rabbika sai ce wa kun min salihin wa abud rabbaka hatta ya'ti yakal yaqinu kai ta bauta wa Allah har sai al-yaqinu ya zo ma me al-yaqinu wasu malamai suka ce mutuwa wasu malamai suka ce sai ka je ka a cikin aljanna shine al-yaqin ina fata an fahimci magana Allah ya shiryar da mu saboda haka wannan na daga cikin babban abin da ya kamata kowanne mutum ya mai da hankali irin shawarwari da Allah ke bawa manzan Allah to mu rike su za mu tsira insha Allah ta'ala da haka sai ke ce masa a wa amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar wasbir ala ma asabaka sai ce inna zalika min azmil umur wannan abubuwan da muka lissafo kaucewa shirka da aikata tauhidi ina fata an fahimta muraqabatullah mutum ya san Allah yana kallonsa fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ka san cewa in kai sako a sama ko a ƙasa ko a falalan dutse Allah na gani ina fata an fahimta tsaye da sallah umarni da mai kyau hani ga mummuna ina fata an fahimci magana hakuri akan abin da zai biyo baya abubuwan nan guda shida da luqman ya gaya wa ɗansa Allah ya ce to ka sani wannan suna daga cikin manyan al'amura da in ka rike su in Allah da ba za ka taɓa tabewa ba to wala Allah kuma idan mutum ya rike waɗannan abubuwa yaga ga kuma ya ginu a kansu ya rayu a kansu ya tashi a kansu ya tarbiyyantu a kansu to sai kuma ya dawo ya dinga ganin duk marasa hulan nan yan wuta ne kuma ko ku gane ba ne ba ku gane karatun ba yauwa eh haka ne ana rama ko daga mutum ya ji ya kintsu ya ya ya ya shiryu ya ji yana kan daidai to sai ga kuma wanda ba sa kan wannan layin su kuma mutanen banza ne to sai lukumani yayi biyo da da nasiha akan wannan sai yace masa wala tusair khaddaka linnas to in Allah ma baiwa da waɗannan abubuwan guda shida ka rike su yace to kar kuma ka zo kana jujjuyawa mutane kuma kana haka ana assalamu alaikum kana ma'ana wai ko wasu shekunai ne ko ba haka bane mala wuri eh mutum ya dinga ganin kansa wani muridi muridi wani kudubi kudubi wani wankacce wankacce har ma dinga ganin kansa wani mala'ika mala'ika na fata an fahimta ana sallama shi ya fi karfin ya amsa sallama shi ne kai amsa ma sallama ana assalamu alaikum shi kuma yana yana muzure shine wala tusair khaddaka linnas kar ka dinga jujjuya wa mutane kuma tunka kana nuna wata isa daban kama saboda kai ka zama na kirki kazalika kuntum min qablu famanna Allahu alaikum fatabayyanu ai dama kai ba mutumin kirki bane ba yanzu ne Allah ya shirye ka ba to ka sani baiwa ce Allah ya ma kai fatan su ma sauran Allah ya mutu wannan baiwa ba shikenan ba amma in ka rena mutane kana jizi da kai shi yasa hadisi ya tabbata wani mutum yana girman kai yana tafiya da jiji da isa Allah sai ce wa kasa buɗe ki zazzaga min a cikin ta. kawai sai aka ga mutum malam kasa ta fashe kawai ya fara rubzawa rukukukukuku kawai yana tafiya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake yana nan yana ta watan gaririya a cikin ta har rana tashin alkiyama saboda girman kai shine wala tusair khaddaka lin nas kar ka dinga juyawa mutane kuma kai dan Allah ma wata daukaka ko wata falala ko ta ilimi ko ta mukami ko ta dukiya ko ta kyawu ko ta dangantaka kai wani abu ne ka dinga yi wa mutane nuna musu izza Allah ce kar yi haka wala tamshi fil ardi maraha kar kuma ka tafi a doran kasa marahan cikin alfahari shine marahan inna Allah la yuhibbu kulla muhtalin fakhur Allah baya san kulla muhtalin duk mutum mai tafiya da yanga akwai wanda zaka ga yanayin tafiyarsa kai ka san ba haka Allah ya yi shi ba wani fa har gishi yake amma na yanga na rantsi da Allah alarama na ga mutumin da dingishi dingishi <laughs> ne amma nake gattaka ba haka sa take ba ko ba larura ya samu a kafarsa ba amma wai dingishin wai wani gaye ne wai haka yana tafiya yana haka yana haka yana haka kuma wallahi ba haka Allah ya shi ba <laughs> Sai isa <laughs> Allah ya ce wala tamshi fil ardi marahan kar ka tafi a doron kasa kana takama kana yanga innaka lan takhriqa al arda ka sani wallahi kai baka isa fa duk yangar ka ka taka kasa ta ruguza ba ko ta rubta ba ko akwai wanda zai iya taka kasa ta rubta saboda sa babu shi wallahi walan tabluga al jibala tula kuma duk takamar ka baka isa ka iso menene ba dutsi tsayi ba da haka kawai ka dauki kanka da sauki wani mawaƙi na cewa wala tamshi fawqa al-ardi illa tawadu'an fa kam tahataha qaumun humumun ka arfau idza kunta fi hirzin wa izzin wa man'atin fa kan mata fiha qaumun humumun ka amna'u yace wala tamshi fil ardi ko wala tamshi fawqa al-ardi illa tawadu'an kar ka tafi a doron ƙasa face kana da tawadu'u kana kankan da kai ina fata an fahimci magana ka zama mai tawazu'u ka zama mai kankan da kai ka zama kana daukar kanka ba komai ba yace fakam kana fakam mata min tahtiha wa hum minka arfa'u nawa ne suna karkashin kasar sun mutu kuma sun fi ka daukaka a duniya amma daukaka su bata hana su mutuwa ba haka ne ko ba haka ba shine fakam kana abin nan fakam mata min tahtiha wa hum minka arfa'u yace idza kunta fi izzin wa hirzin wa man'atin idan ka zamanto cikin izza wa hirzin da kuma tsaro wa man'atin da wanda suka ɗauki makami suka tsaya don gadinka fakan mata min ƙaumin ka amna'u nawa ne wanda suke da irin wannan kariyar da wannan immunity din amma mutuwa ta zo ta tattara su ta gaba da su haka ne alarama ko ba haka ba ta tafi da su saboda haka kar ka ɗauki kanka komai ka ɗauki kanka normal kawai rayuwa ka ɗauke ta normal kai fatan Allah ya karɓi aikinka ya karɓi nawa ya karɓi namu ya zama to rayuwar mu mana albarka duniyar mu da lahirar mu to idan wannan ta samu na rantsa da Allah mun jefa mun tade amma duk wata takama da zani duk wani nuna isa da zani duk wani bankama da zani wallahi ba zai kai mu sirrin nasira ba an gane magana da ke ko to shine ainihin wato inna Allah la yuhibbu Allah baya son kulla muktali duk wani mai kakama da nuna isa da yanga fakur mai yawan nuna alfahari da nuna isa wa qasid fi mashika luqman ya ci gaba da gaya wa ɗansa cewa wa qasid fi mashika ka takaita a cikin tafiya ina ma ana takaitawa a tafiya shi mutum namiji ba a so a gan shi yana tafiyar yanga kamar mace kuma ba a so a ganka kana tafiya bazar bazar kamar mahaukaci to ka tsaya baina zalika kawama kai ba yanga kake kana tako ɗaiɗai kamar ya mace ba kaga ka zama hajara kenan daudanci kenan kana gwalon gwalangwatso kana kareriya kamar mace yanzu nan sai Allah ya tsine maka albarka saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya tsine wa mazajen da suke neman su zama masu ɗabi'a irin tawa irin ta mata mutum ya dinga yanga da kareraya irin na menene irin na yamace manzan Allah ya ce Allah ya tsine masa albarka haka matar da take nema ta zama namiji ita ma Allah ya la'ance ta to sai wani mawaki yake cewa wala ajaba min anna ar-rijala tarajjalat anna an-nisaa tarajjalat walakin ta'anisa ar-rijali ujabu yace ni ban yi mamaki ba idan na ga mace tana so ta zama namiji wala Allah jarumta take so ta koya ko ko ba haka bane in mace tana ta kokarin kwaikwayon namiji wala Allah tana so ta kwaikwayi wata jarumta wani kokari wani kwazo wata hazaka wata zalaka irin ta da namiji ina fata an fahimta yace walakin na ta'anisa rijali ujabu abinda nake mamaki shine in ga namiji yana so ya kwaikwayi mace dan Allah me akwai kun kwaikwaya a gurin rangwada kuma a rangwada kuma me abin kwaikwaya dan Allah a ne me abin rangwada in ba neman tsinuwar Allah da tsinuwar Annabi Muhammadu ba ina fata an fahimci magana kana yin wannan sai ka ji mala'iku sun ce Allah ya tsine maka albarka to me aka yi kenan Allah ya sauwaki dan haka yake cewa a waka sirfi mashika ka takaita cikin tafiyar ka kai tafiya normal yadda Allah ya yi ka in Allah ya sa mutum ne kai mai dan hanzari hanzari to babu lai amma dai karka dinga tafiya bazar bazar bazar kana tada kura uwa an koro shanu na fata an bai ji magana kar kuma ka dinga yanga wagbuk min sautik ka dinga kuma sauki da sautinka ka dinga sauke sautinka kar ke zamanto ana hira a guri jama'a sai a ji iya muryar ka kaɗe <laughs> ana rama Allah kawo ma sauki ana rama wani a jesu no ne tun tsere dariya <laughs> Allah ana hira a guri amma muryar ka kaɗe ake jiyowa malamai suka ce gurare guda hudu zuwa biyar aka yadda ka ɗaga murya Shi ne na farko gurin yekuwa jama'a a ce kai san kira ne an san san kira aiko ne mai zuwa yana shera. a gari sarki ya ba da sanarwa kun san da ba lasifika ba gidan rediyo babu talabijin ba komai manual ake sanarwa sai a tura san kira a ce kaza ga duk garin nan ka sanar da su gobe akwai kaza taron kaza taron gayya taron waye ina fata an fahimta to an kai san kira ne to ba a ma san mai karamar murya na biyu sai in kai ladani ne a ba za ka zo mutane larin da kana ba akabar Allah akabar to ka bada ka mutu mana ba ai maka alheri ba a ai a jumuriya Allahu akbar Allahu akbar ta da kyau to sai kuma wajen karatun Alƙur'ani, annabi ya ce mallam ya ta ganna bil qur'an wanda ba zai rera ƙur'ani ya rera shi a jihin ran na dau ba to baya tare da mu guri na hudu suka ce sai gurin wa'azi domin ba zai yiwu ka zo ka tara mutane dubu kuma kana musu magana wani yana tambayar na gefe yana ni me ya faɗa ne kan ni ba ban ji me ya faɗa ba a ka ɗaga sautinka a gurin na biyar shine gurin hudu ba ai a waɗannan guraren guda uku ma ko guda uku na ƙarshen nan karatun ƙur'ani a da limanci ko duka ɗaya ne da wa'azi da ba, karatun qur'ani wa'azi ba suka ce nan kan sai an ma ware in baka da da murya mai karfi ma kar a dauke ka to mu dai sanan in Allah ya da mun sha insha Allah ta'ala muka ne mun tumakin a gurin alaramma daga ni har alaramma na mun tumakin ku? <laughs> ina fata an fahimci magana Allah ya sa yadda muka tumakin a duniya Allah ya sa mu ta a lahira da ni da ku gaba baki daya to waɗannan gurare kaɗai malamai suka ce nan kan ka daga sauci amma duk gurin da ba nan ba an zo ana mitin an zo ana tattaunawa to a dinga jin muryar ka kasa kasa an zo ana magana a dinga jin muryar ka kasa kasa an zo ana wani hira a dinga jin muryar ka kasa kasa amma a ce ko ina aka je kai kaɗai ake jiyowa to gaskiyar magana wannan bai tabbata ba shine waghdud min sauti tete inna al aswat ka sani mafi munin sauti la sautul hamir shine sautin jaki malamai suka ce Allah ya faɗi wannan ne don ya nuna mugunyar ɗaga sauti a gurin da bai kamata a ɗaga ba don ka gane ɗaga sauti a gurin da bai cancanta mummunan zunubi ne sai Allah ya siffanta ɗaga sauti a gurin da bai kamata ba da sautin menene sautin jaki don ka gane cewa maganar wacce take mai abin nan kuma hadisai sun tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza sami'tum haddik idan kuka ji karar zakara ko siyahar dik da za kuma Allah khairan siyahar dik idan sami'tum siyahar dik idan kuka ji sarar zakara fas'alu Allah min fadlihi ku roki Allah falalarsa fa inna hara at malaika domin ta ga menene malaika na rahama sai sai wa idan sami'tum nahiqal himar amma idan kuka ji kukan jaki kaga anan sai aka ce nahiq shi ne irin wannan ho oh, oh, ho da yake yi din ina fata an fahimta kaga ai ba daɗi ko kwatantawa ma yanzu da na je ka je wani iri ko ba daɗi haka ne ko ba haka ba to annabi yace idan kun ji jaki yana haniniya yana ka san larabci yana da wata fasaha duk kukan wani abu malam san da ya saka masa suna daidai da kuka kaga zakara sai yace ne siya jaki kuma sai yace ne nahi doki kuma sai yace menene so a Hausa ma haniniya ake cewa ko na fata an fahimta kare kuma sai sai ne niba. wato haushi kaga da hausa ma sai haushi kaga yayi kama da abun haushi ko ba haka bane kuma in yayi din sai a ji haushin shi ko ba haka bane to wannan shine saboda haka idan kuka ji annabi ya ce ku nemi tsari daga Allah idan kuka ji na jaki domin ita ta gano menene shedan ne shedan ta hango shi yasa take wannan ihu don haka sai ku nemi tsari daga wutar jahannama ku nemi tsari daga azabar ubangiji subhanahu wata'ala yan uwa mun zo karshen waɗannan ayoyi za mu dakata a nan amma kafin mu addu'a za mu karanta abin da ya ga na gudunmawa insha Allahu tabaraka wa ta'ala amma kafin nan akwai a na farko dai akwai Ishaka Abubakar ya tura naira biyu, wani bawan Allah ya tura naira biyu, Adamu Jalo ya tura naira biyar, Beta Electronics sun tura naira dubu biyar. zabba'u ahmad ta tura naira ɗari biyar allah ya miki albarka zabba'u wannan ne sunan uwata ne alhaji musa habibu bushasha ya tura naira dubu hamsin kamar yadda muka faɗa jiya ya bada gudunmuwar naira dubu hamsin domin saka ta ciki muhammad musa ya tura naira dubu biyu nuhu isa ya tura naira ɗari takwas wahab abubakar naira dubu uku abubakar muhammad naira dubu ɗaya muhammad hashim naira dubu biyu imrana alhaji dahiru naira dubu daya maryam abubakar naira dubu uku muhammad bura naira dari biyar mamata tana fama da ciwon kafa ta tura naira dari biyar a sata addu'a allah ya bata lafiya adamu musa naira dari biyu khadija muhammad naira dubu daya wani bawan allah naira dubu biyar wani bawan allah naira dari biyu mahaifiya na ba lafiya Allah ya bata lafiya ta tura naira dubu abin ɗari hudu ya tura naira dari hudu muktar galadima naira dubu daya. iyali na ba lafiya Allah ba su lafiya ya turo naira ɗari biyu Allah ya hore mun gidan kaina to Allah ya hore mana gaba ɗaya ya turo naira ɗari biyu isiyaka muhammad naira ɗari biyu masu karanto bukatar nan ba ku dinga sawa da yawa yadda Allah zai ba ku da yawa kuma an gani wani bawan Allah naira dubu naira ɗari ɗaya wani bawan Allah naira ɗari biyar wani bawan Allah naira ɗari hudu sai kuma ɗari biyar naira hamsin kai ko yawa sai wani bawan Allah naira ɗari hudu sai Aliyu Sa'idu naira ɗari biyu Usman Shehu naira dubu ɗaya Hajara Idris naira dubu biyu Abdul Abubakar naira dubu uku Idris Adamu naira ɗari uku Musa Yunusa naira ɗari biyu wani ba suna naira ɗari uku Sha'ibu Ibrahim naira dubu ɗaya ɗari hudu Mu'afa Abdullahi naira ɗari biyar Suleiman Umar Umaru naira dubu ɗaya Muhammad Bura naira ɗari biyar iyaye iyayena ni kuma Allah ya bani lafiya to da iya na iyayensa ne shi kuma Allah ya bashi lafiya naira dubu ɗaya Allah ya bamu lafiya baki ɗaya Muhammad Sha'ibu Musa naira ɗari uku total na yau naira dubu tamanin da tara da naira ɗari biyu jiya lissafin mu miliyan ɗaya da dubu ɗari uku da hamsin da takwas da naira ɗari biyu da sittin da biyar yau kuma total ɗinmu naira miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu da arba'in da bakwai da ɗari hudu da sittin da biyar ah, muna addu'a wanda ya turo oke akwai wani bawan Allah jama'a jiya ya samu baba Ibrahim ya da Allah ya bashi akawun nomba da Allah yana so ya saka masa kuɗi ya ba wa malam ya sai kayan sallah to shi ne baba Ibrahim ya tura masa akawun nomba sai ya tura masa naira dubu ɗari sai ce a ba wa malam ya sai kayan sallah to sakonka ya iso Allah ya saka ma da alheri Allah ya biya ka to sai dai ka ni bana yawwa kai amma Allah ya ma albarka ka ni bana so a ban sako a hana alaran ma wallahi ko aljanna zan shiga ina so mu shiga tare da alaran man nan wallahi eh yawa yawa da yan ami to <laughs> to bari mu fara da alaran ma idan shi na sai shiga ya nuna to sai mu dawo kan yan ami to saboda haka ban sani ba malam koya za a yi idan ma baka ban ba dole zan yagi wani abu a cikin wannan zan bawa alarama gaskiya in kuma za a keko bayi <laughs> a turo da na alarama to muna nan muna jira <laughs> Allah ya ma albarka Allah ya saka ma da alheri Allah ya biya ka da aljannar firdausi abinda na Oke, kamfanin mu wannan sun kawo ruwa katon nawa? Leda nawa? Ɗari. Kamfanin mu wannan sun kawo leda ɗari. Allah ya saka muku, Allah ya muku dubu ɗari ta alheri. Allah ya ƙara kamfaninku alheri. DSU su ma, sun kawo ruwa katon talatin katon goma suka sai da ni da alarama ana jan alarama ka tafi da naka jiya ko ko ba su baka ba ya ba ku ba alarama ba wallahi duk wasa wasa a daina taba min wannan to ku ba alarama nasa na ware naka za su baka yanzu yanzu insha Allah sannan katon goma suka ce a ajiye wa yan tahajjud saboda suna yi suna dan sifa ruwa saboda akwai abin nan kira'a ana ta kira'a yawuna tsinkewa ko kaga dole sai da ruwa a kusa katon goma kuma suka ce ayya da shi na media committee ne ko to kenan. to Allah ya albarka to muna addu'a a DSU a table wata Allah ya saka muku da alkhairi kuma oh, MD ne M.D ne? okay to ai sai kuma bayani dalla dalla baban Maryam Muhammad Sani Bashiru Ali ba GSU bane ruwan dai sunansa GSU amma shi shi ne ya saya ya kawo wannan fi sabilillahi kun san sadakar ruwa tana daga cikin sadaka mai muhimmanci